ya kanan taho zauna na baka batu na mu. warware batun wahayoyi shi ne tsatso na aikinmu fassara da yin sharhi a kullum idan ka kama mu don a sami tarbiyya gidan ka ka kama layinmu don na subscribe sannan da alamar kararwa don samun sabbin fina da zarar mun daura kana tsoma hannunka cikin lomato kana ɗebo ta za ka ji lomato ta ce subhanallah subhanallah har ka kai ta zuwa ga baki wa ya kai ga wannan daraja dabbobi kuma sai faɗa ma duniya suke daraja annabi muhammad hadisi na cikin bukhari na ba ƙauye wanda yake kiyon dabbobi a cikin daji sai kura wata rana ta zo ta kama ɗan akuya ɗaya tana kama akuyan nan mutumin nan ya ruga ya kama kuren ya makure ta ya kwato ɗan akuya ya kawo ɗan akuya cikin awaki ya aji sai kura ta juya tana harare ne haka tana harare ne ta wuce ta ce to canda sadda ba kuke kiyon waɗannan dabbobin ba wake tsare waɗannan dabbobin daga gare mu sai ya rika taɓa hannun shi haka yana mamaki yana faɗi abin mamaki kuyo kura na magana sai ta ce kai canka wannan ba shi ne abin mamaki ba abin mamaki na can ciki itacen dabino wani manzo wanda yake karantar da mutane abin da ya faru jiya da wanda ke faruwa yau da wanda zai faru gobe dabba ce fa ga dabbobi nan ina barewa wadda aka kamo da ɗiya ta baro ɗiyanta daji aka kawo ta gari za a yanka ta tana hango annabi ta ɗauki kuka annabi ya tsaya ya ce shi ya fahimci abin da barewan nan ke faɗi ina masu barewa aka kira samari da garin madina suka ce ta mu ce ya ce ƙara take kawowa gare ni ta ce kun kamo ni daga daji na baro 'ya'yana suna ji yunwa ga nono na ya cika don haka ku sake ni in je in ba su nono na ɗauki alkawali in na ba su nonon zan dawo sai ku yanka ni suka sake ta ta je daji ta ba 'ya'yanta nono zuwa ajima sai gashi ta dawo an shanye nonon duka ya tatsi daga ƙarshe dai ba a yanka barewan ba annabi ya sa aka sake ta ta koma ga 'ya'yanta don haka ga dabbobi ga dutse na magana yana faɗin assalamu alaika ya rasulallah ga dutsen uhud annabi na sama da abubakar da umar da uthmanu dutse kama girgiza ba saboda girma waɗanda suke sama shi annabi ya sa kafa yadda ke uhud ya ce usbut ya uhud ya ce ya kai dutsen uhud ka dakata ka bar motsawa ai uskun ka natsu fa inna ma alaika nabiyun ka san fa annabin Allah ne yake a kanka wasu da kuma abubakar as-siddiqul akbar wa ne da kuma shahidai guda biyu su ne umar alfaruk da kuma usman bin affan mu kalla mu gani don haka babu wanda ya kai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam don shi ne ya ce ana sayyidu waladi adam la fahar ya ce wallahi ba alfahari ba ni ne shugaban 'yan adam ga baki ɗaya ana awwalu wa ana awwalu man tanshaqu bihil ardi ni ne wanda in an yi busa a cikin kafo ƙasa za ta fara tsagewa ya fito kuma annabi shine wanda zai fara ƙwanƙwasa ƙofar aljanna kuma shi zai fara shiga aljanna to duka fifiko ga baki ɗaya da'yan akwai mai gardama ai annabi ne ya kai